بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya ƙara kaddara mana haɗuwa a wannan masallaci namu na Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin garin Kano a yau rana ta goma sha uku ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana 1443 wanda ya daidai da 14 ga watan 4 2022 miladiya a ci gaba da karatun tafsiri na littafin Allah mai tsarki idan ba a manta ba a jiya mun tsaya akan aya ta 54 yau za mu tashi aya ta hamsin da biyar a cikin suratul anbiya inda ubangiji maɗaukakin sarki yake cewa قالوا na'am a jiya mun tsaya a kan muna tsakiyar kisar annabi ibrahim khalilullah alaihi salatu wassalam ayoyin da muka karanta jiya allah madaukakin sarki ya hakaito mana gwagwarmaya da jayayya da annabi ibrahim yake yi da mutanensa yayin da yake so ya tsayan musu da hujja cewa Allah shi kadai shine abun bauta balma shi ne mafi cancanta a bautata mushi koma bayan abin da ya samu mutanensa suna bautatawa na gumaka ya ba mu labari Allah ya ba mu labari yadda annabi Ibrahim ya tambayi mutanensa cewa menene wannan suke bautatawa wanda suka kafa mushi dalili da cewa iyayenmu muka tashi muka ga suna bautarsu mu ma muke bautata musu annabi ibrahim ya ce haƙiƙa ku da iyayenku kun kasance a cikin ɓata mabayyani ta yadda kuke bautata ma abinda kuka sassaƙa da hannunku abinda kuka riga kuka ƙera da hannunku kuma suka zama abin bauta a gare ku to sai Allah madaukakin sarki a nan ya ci gaba da kawo mana hikayar bayan annabi Ibrahim ya faɗa musu haka to su kuma wata amsa suka ci gaba da bashi ƙalu Allah ya ce sai suka ce a ji itana bil haƙƙi shin ka zo mana da gaskiya ne am anta min la'ibin ko kuma zolayen mu kake wargi kake wasa kake irin kakaci kake mana ƙwala bal annabi ibrahim ya ce a'a rabbukum rabbu samawati wal ard lalle ubangijinku shine ubangijin sammai da kasai allazi fatarahunna wanda ya ƙirƙire su ba tare da misali ba a bayansa wa ana ala zalikum ni akan abin nan da nake faɗa muku mina shahidin ina cikin masu shaida ko masu shaidawa Allah ne kaɗai abun bauta a nan sai suka ce shin annabi ibrahim wai wannan maganar da kake yi cewa mu da iyayenmu muna kan ɓata wanda yake mabayyani shin da gaske ne a jadun anta magana ce ta gaske kake yi ko kuma a'a wasa kake mazir kana mu ne kana mana wargi annabi ibrahim bai ba su amsa ba ya juya ya ce musu akan maganar da suka tambaye shi wato ya ce musu a'a da gaske nake a'a kawai sai kama kawo musu hujjoji wanda a cikin wannan hujjojin za su tabbatar cewa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da gaske yake akan abin da yake faɗa musu ƙala sai annabi ibrahim ya rabbu bal rabbukum sama samawati wal ardi bari ubangijinku shine ubangijin sammai ubangijinku shine ubangijin sammai wal ardi da kuma kasai allazi fatarahunna wanda ya ƙirƙire su domin ai khalaqahunna wa abda'ahunna Allah madaukakin sarki shine ubangiji wanda ya halicce su kuma ya ƙirƙire su wato wannan yana nuna cewa abin da yake kira a kai a koma bautar wanda ya cancanta a bautata mushi domin wanda nake kiran ku ku bautata mushi shine ya halicci sammai da ƙasai kuma shi yake tafiyar da su hatta waɗannan ababen da kuka sassaƙa imma daga itatuwa ko daga yumbu dukkansu suna daga cikin abubuwan da Allah ya halitta kaga wannan a kumshi abin da yake so ya faɗa musu cewa abin da suke bautatawa bai halicci komai ba wanda ake yake kiransu su bautata mushi shi halitti sammai da ƙasai asali su ma abin da ake bautata ƙera su ma aka yi daga abin da Allah madaukakin sarki ya halitta kuma daga itatuwa wanda Allah ya fitar da su imma daga yumɓu wanda Allah ya halicce shi daga nan mutane suka sassaƙa su to ya za su zama abun bauta wannan yana tabbatar musu da cewa ai haƙiƙa ko shakka babu suna cikin ɓata mabayyani ɗin da ya faɗa a baya da ya ce ku da iyayenku kuna daga cikin ɓata mabayyani to yana daga cikin ɓata bayyananne a ce ka rinka bautawa abin da shi ma halittarsa aka yi shi ma ƙagarsa aka yi ko baya iya cutarwa baya iya amfanarwa wa ana ala zaliku annabi ibrahim ya ce ni dangane da maganan nan da nake faɗa muku mina shahidina ai ina shaidawa babu abun bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah ko ina shaidawa babu abun bauta sai ubangiji madaukakin sarki ko kuma wa ana ala zalikum ni akan abin nan da na ambata muku na cewa ubangijinku shine ya halicci sammai da ƙasai da duk wani abu koma bayansa mina shahidina aini ne wanda na alimi na masani almubarrihina alaihi wanda nake kafa dalili a kan shi wato ni na san shi ya halitti sammai shi ya halitti kaɗai domin mina shahidin kamar yadda wasu malamai suka fassara ko dai zama ina cikin waɗanda suka shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ko kuma su zamanto ina cikin wanda na yi shaida a kan abin da na faɗa cewa na san abin da nake faɗa kuma na san abin da nake kafa dalili a kansa nake bayani cewa allah da nake bayani shine ya halitti sammai da ƙasai da duk abin da yake cikinta da koma bayanta wannan yake nuna cewa na san abin da nake yi to sai annabi ibrahim ya ci gaba da cewa

قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى نذيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن watallahi na rantse da Allah la'akidanna asnamakum sai na shiryawa gumakan nan naku makirci ba da an tuwallo mu digiri bayan kun juya kun tafi kun ba da baya faj'alahum juzazan aiko sai annabi ibrahim ya sanya su suka zama gutsire gutsire ya kakkarya su illa kabiran lahum sai babba daga cikin su la'allahum ilaihi yarji'un wata il domin su dawo zuwa ga annabi ibrahim don ya kafa musu hujja kalu yayin da suka dawo sai suka ce man fa'ala haza bi alihatina wane ne ya aikata mana wannan abu da ababen bautan mu innahu lamina zalimin lalle shi yana daga cikin azzalimai kalu sai wasu daga cikin su suka ce sami ina fatan mun ji wani dan saurayi yazkuruhum yana aibata su yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim ƙalu sai ɓangaren da suke tambaya suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nasu ku zo da shi a gaban mutane la'allahum yashhadun domin su yi shaida a kan aikin da ya aikata ƙalu sai suka ce yayin da aka zo da annabi ibrahim a anta fa'alta haza bi ali hatina ya ibrahim shin kai ne ka aikata wannan abin wannan aikin da ababen bautanmu ya kai annabi ibrahim bal ya ce a'a fa'alahu kabiruhum haza wannan babban nasu shine ya aikata fas'aluhum in kanu yantiqun to ku tambaye su mana in suna magana wannan shine abinda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yayin da annabi Ibrahim ya musu wa'azi sai rantsuwa da ubangiji maɗaukacin sarki cewa lallai sai ya shirya wa wannan gumakan makirci imma dai wasu ne daga cikin ɓangaren mutane da suka ji lokacin da yake faɗan haka Ima kuma wani ne daga ciki ya ji amma da alama ba dukkansu ba ne ba suka ji lokacin da annabi ibrahim yake shan alwashin cewa ya yi rantsuwa da allah la'akidan na asnamakum Ba da an tuwallu digiri. yayin da ya ce lallai sai ya cutar da gumakansu bayan sun juya sun ba da baya ana ya ba mu labari a nan gun kaga annabi ibrahim ya tashi daga kafa hujja da baki da taghayyirul munkar da lisan domin daman farko wanda ka samu batattu abinda ake fara yi musu kenan a yi musu wa'azi baya can duk tattauna da ake ana taghyirul munkar ne bil lisani da magana ake yi to anan sai annabi ibrahim ya canza salo da ya ga maganan ma ba za ta yi ba ba su saurare shi ba zai kuma canza munkari yanzu yadi a aikace saboda amincinsa da ubangiji maɗaukakin sarki da kishin addininsa sai ce la'akidan na asnamakum alkaidu shine almakaru domin ana cewa kadahu ya kiduhu kaidan wa makida duk abin da ake nufi makaru zan shirya wa gumakan nan naku wani makirci malamai suka ce abin da yake nufi zan yi ittihadi zan kai kokari wajen kakkarya gumakan aka ce annabi ibrahim ya faɗi wannan a cikin sirri irin maganan nan ta baki yake faɗa wasu kuma suka ce a'a ya faɗa ne yayin da wasu daga ciki wanda yake tattauna suka tafi wasu mutane ba su ji maganarsa ba amma akwai wani mutum ko akwai wasu mutane kaɗan wanda suke tare da shi suka ji abin da yake cewa sai ce ba da an mu mudubiri ai ba da an tarji'u min ha bayan kun bar bautarsa kun kun koma kun tafi malaman tafsiri suka ce annabi ibrahim ya dirkaki domin ya san akwai ranar idi a shekara suna yin idi wadda suke haɗuwa da ita to wannan idin suna fita domin bikin sallah to yayin da suka fita kwansu da kwarkwatarsu suka fita bayan gari yayin bikin sallan nan to shi kuma a nan annabi ibrahim zai tsaya ba zai yi wani abu ba ba zai fita tare da su ba domin ya aikata abin da ya nifin aikatawa na kakkarya gumakan nan nasu wannan idin kamar yadda malamai da yawa suka faɗa yayin ko da mutanensa suka fita zuwa idinsu har suka zo zuwa gare shi suka ce ya ibrahim ala ta ma'ana ya kai annabi ibrahim ba za ka fita tare da mu ba ka zo mu fita idi qala inni saqim sai ce ai bai da lafiya ya ba da uzuri wanda kuma jiya daman ya ce wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri wanda wasu mutane sun ji shi to kuma yau an zo washe gari za a fita idi an zo an tambaye shi ya faɗi wannan magana to yayin kuwa da suka fita fa ja'alahum jubazan sai Allah ya ce sai ya sanya su ya kakkarya su domin juzazan aljazzu shine alqasru wal kasru shine ka karya abu ka babballa shi shine juzazan to ya gunduwa gunduwa da su kenan ya kakkarya su sai dai babban su kawai ya bari bai karya ba imma dai ka ce duwar watsin gabaki ɗayansu in na duwatsu ne ya faffaskara ya ɗaiɗai da duwatsu in na kwaye ne ya kakkarya itatuwar da aka sassaka gumakan da su illa kabiran lahun Ya'ani, sai dai babban gunkin a cikinsu kamar yadda a wani waje ya ce Allah ya ba mu labari faraza alaihim darban bilyamin ya daddake su ya kakkarya su la'allahum ilaihi yarji'un domin in sun dawo ilaihi to damirin din nan su dawo zuwa gare shi yana koma zuwa wa la'allahum domin ilaihi la'allahum wata il yarji'una ilaihi in sun komo zuwa gare shi to wasu malamai suka ce ila ibrahim in suka dawo wajen zuwan annabi wajen annabi ibrahim sai kafa musu hujja da hujjojin da yake so ya musu bayani wanda ya san lokacin da suka dawo suka iske an kakkarya gumakansu to in da sun yi shawarajin ɓangaro da su sun waɗar da shi a maganganun da yake ba su kula su ba to yanzu fa magana ta kai dole sai an tattauna tunda ai da sun zo sun fara tattauna da sai ban rabbukum rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi faqarahunna wa ana ala zalikum min ash suka watsar da shi kawai da yake bayani suka nuna ko unkula to amma yayin da suka dawo washe gari suka iske ya farfasa gumakansu sun san sai sun dawo yanzu za a yi tattauna ta hakika domin kafa hujja shi yasa wasu malamai suka ce yana koma zuwa gare shi ko kuma ila la'allahum ila sanadul kabiri wataƙila wannan babban gunkin da shi kaɗai wanda ba a karya ba in sun dawo zuwa gare shi sai su tambaye shi ya sauran da aka kakkarya su kai kuma me yasa ba a karya ka ba domin ai yana daga lamarin wanda ake bautatawa ya kula da masu bautar su ya iya kare su idan suka dawo ba su samu wani labari a wajensu ba to a wannan za ta tabbata ba su samu wani labari a wajen shi ba za su tabbatar da cewa lalle ba zai amfanar da su ba ba zai cutar da su ba domin gashi bai iya kare kansa daga sharri ba to ina zai kare wani ko ba su san alkhairi ba ba su san sharri ba don haka ila la'allahum ilayhi yarji'un wasu suka ce abinda ake nufi kenan wa huwa ba'idun jiddan wasu suka ce a wannan imamu shaukani ya ce wannan yayi nisa a ce zuwa gunkin ake nufi wanda ibnu kasir ma ya tafi akan cewa ilaihi din nan zuwa gunkin to amma yana ganin imamu shaukani yana ganin zuwa kabirahum din nan ibnu kasir kai yana ganin cewa zuwa wannan babban gunkin ake nufi ba annabi ibrahim ba shi kuma yana ganin cewa zuwa annabi ibrahim ake nufi domin me domin ai da suka dawo ba wajen gunkin suka je ba da suka tambaye saboda suna da yaƙinin gunki dai ba abin da zai iya cewa suna da tabbaci sai dai da suka zo ƙalu man fa'ala za bi alihatina hula lamina zalimin sai suka ce wa ya aikata wannan da allolinmu lallai wanda ya aikata wannan yana cikin azzalimai kaga sai suke neman waye aikata a wannan ƙalu fa fa'ala bi alihatina akwai zancen da aka goge shi wanda za a kaddara shi me za a kaddara falamma raja'u min idihim yayin da suka dawo daga idin su wa ra'au ma hadatha bi alihatihim suka ga abin da ya faru da allolin su an yi fata-fata da gumakan duk an kakkarya su ƙalu hadhihi maqala sai suka faɗi wannan suka yi tambaya al-istifham littawbih suka yi wannan man fa'ala haza bi alihatina wa ya aikata wannan da allolinmu da suka ga wannan wa ya aikata wannan wulaƙancin ya kakkarya allolinmu to kaga sai suke amfani da man man din nan wasu ka ce istifhamiya ce ta tambaya ce man fa'ala haza wa ya aikata wannan wasu malaman tafsiri suka ce laisar istifhamiya ba tambaya ba ake muftada ce waye sai zama khabaruha innahu laminan zalimi sai zama man wanda ya aikata mana wannan lalle azzalimi ne an gane ko bambanci imma ta zama tambaya wa ya aikata mana wannan lalle yana cikin azzalimai ko kuma wanda ya aikata mana wannan lalle yana cikin azzalimai ai fa'ilu haza zalimun amma na farko dai ya fi cewa ta zama tambaya wane ne ya aikata mana wannan domin dan ne ya zama haka liƙaulihim yayin da suka dawo qalu sami'na fatan kaga tambaya ake kenan wataƙila da muftada ne da khabari wanda ya aikata mana wanda yana cikin azzalamai ba tambaya suke ba ba za a ba su labari ba amma da suka ce qalu sami'na fatan suka ce mun ji wani saurayi yazkuruhum yana aibata su yuqalu lahu ibrahim ana ce mishi ibrahim kaga wannan yana nuna an san wane ne wannan ina fatan fatan shine shaf saurayi kuma daman yawanci addini da menene da samari ake karfafa su domin su ne suke harkar da'awa saboda suna karfin jikinsu in ka kula za ka ga matasa wanda ba su kai shekara arba'in ba ko sun kai shekara arba'in suna cikin karfinsu to su ne suke ɗauka harkar da'awa haddace alkur'ani iya tafsiri hadisan manzo dukkan jihadi komai za ka ga da matashi in ka ga matashi yana ɗan shekara goma sha shida zuwa arba'in ɗin nan arba'in da biyar bai yi komai ba bai tsina na kansa komai ba to lalacinsa da shirmansa ya yi yawa domin wannan daga shekarar balaga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in a nan ake tsururutar harkar rayuwa wanda ka ga ya kai ashirin bai yi komai ba talatin bai komai ba ya kai arba'in to insha Allahu a soko zai mutu ba abin da zai tsina na a duniya ka yi digirin ba baka haddace alkur'ani ba ka yi wani karkarfar sana'a da ka kware ana kwatankwance kwatance da kai in kafinta ne kai in maɗinki ne kai in menene a wannan fatarar ta kai shekara arba'in ya kamata a ce ka gama mu'ahalat duk wani abu da ake nema ɗan adam ya samu a fagen inda ka nufa ka gama samun sa amma in har ka kai alba'in tana walagigi a duniya baka san ma me kake ba in aka tsayar da kai wai ni ka iya ta kai maimai a rayuwa to dolancin ka ya kai dolanci ko ba abin da zaka amfana a duniya liability ne kawai ka zo wa wa'yansu ka zama wahala akan wa'yansu shi yasa duk tun daga lokacin shekara goma sha shida sha biyar sha shida daga wannan lokacin kake ɗaukar saitin me za ka yi in karatu ne kafin ka kai ashirin ka gama digirin ɗin farko duk yadda za a yi by all means ko da dako ko da leburanci ko iyayenka ba za su iya biyan kuɗin makaranta ba ka sanya za ka yi sai ka kai in a sana'a ce in ɗinki ne in kafinta ne in gyaran babur ne in wata sai da kasuwa in a kasuwa ne ka ƙware ta yadda ka ɗauki wannan eh, sana'ar ko wannan aikin ka ba shi muhimmanci yayin da ka saura ashirin da biyar ka zama fitacce talatin arba'in wannan daga ashirin da biyar ɗin nan zuwa goma sha biyar ɗin nan kana cikin ganuwarka daga arba'in kuma shikenan ka fara kwalaf ya'ya sun fara tasowa kana saita su ka yanzu duniyar ka ta fara karewa shi yasa duk inda za ka ga gwagwarmaya a ƙur'ani za ka ga samari ne kaga nan sami ina fatan mun ji wani matashi matashi mai ƙarfi a jiki innahum fityatun amanu bi rabbihim haka Allah madaukakin sarki ya cewa ashabul kahfi wa'anna yaran matasa ne wanda suka yi imani daga duk zaka ji fatan fatan ake ta magana to su ma sai suka ce sami ina fatan mun ji wani shabban yazkuruhum yana ambata su ai waɗanda suke tambaya wa ya aikata mawana to su wanda suka tambaya wa ya aikata mana wannan su ne suke tambaya to waɗanda suka ji lokacin da annabi ibrahim ya ce tallahi la akidanna asnamakum lokacin da ya ce wallahi sai na yi wa gumakanku kaidi to waɗanda suka ji ƙalu sai suka ce sami ina fatan yazkuruhum mun ji wani matashi yazkuruhum yana ambatar su yana aibata su kamar yadda muka faɗa a baya kalimatu yazkuruhum a larabci tana zuwa bil ko kuma bil amma alaƙar abin ne tunda nan ai an yi barna ne to in aka ce mun ji wani yana ambatar su kaga yana aibata su kenan da da alkhairi yake aibatar su ai da ba zai farfasa su ba da haka sai zamanto mun ji wani yana aibata su yuqalu lahu ibrahim wannan sifa ce ta saniya sifa ce ta biyu da wannan wanda ya aiki san sun ce zami ina fatan sifar farko siffofinsa wanda yake ambata matashi ne yuqalu lahu ana cewa da shi ibrahim ibrahim shin wannan me yake nufi malamai shine suka yi saɓani shin ba su san shi bane ba domin lokacin da na ce na zo na ce muku ai na ji wani wai ana ce mushi wane abinda nake nufi a magana ta kamar ban haɗa sanin ma ba ni ma to su ma ba su haɗa sanin sa ba wasu malamai suka ce a'a ba ba su haɗa sanin sa bane ba irin kaskantar da sha'anin sa ne irin a nuna kamar yanzu a zo a ce mai eh, Allah wani wai shi mamman ko wani wai shi bala ya wuce irin ka nuna wai aiwan shi gashi nan usman ya wuce ko gashi abdullahi ya wuce kawai wato irin baka san ma irin ba da muhimmanci a wajenka to rashin wannan muhimmancin sai suka ce sami ina fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim qalu sai masu tambaya suka ce fa'atu bihi ala ayunin nasi ku zo da shi a gaban dukkan ɗumbin mutane duk a zo mutane makasu ɗinnan wannan domin mutane su zo su ga yadda annabi ibrahim zai tabbatar su tsayan miki da hujja cewa shi ya aikata wannan wasu kuma suka ce a'a domin mutane su zo a taru domin su tsayar da annabi ibrahim ya tsayar musu da hujja abinda suka faɗa kaga sai shashin ya umarci shashi a taro mutane domin labari ya zo wajen na namaru da manya-manyan mutane to suna jin tsoro kasu wa annabi ibrahim hujja a ce zaluntarsa suka yi ai ba su kafa dalili ba to don su kafa mushi dalili ya zo ya tabbatar shi ya wani aiki to shi yasa suka ce a tara mutane sai suka ce la'allahum shahadu domin la'alla in suka haɗu suka taru za su ga uƙubar da za a yi mushi wannan ya zama nan gaba ba wanda zai tashi ya aibata gumaka domin in yayi ya san ga makomansa wasu haka suka ce la'allahum shahadu don mutane in sun zo su yi shaida su gama komar wanda ya aibata gumaka in aka mar ukuba aka jefa shi wuta daga nan gaba ba wanda zai fito ya ce zai yi irin abin da ya yi ko kuma la'allahum na alaihi ko kuma don su kafa shaida a kan shi bi annahu ra'auhu ya asnam cewa sun gan shi yana kakkarya gumakan ko kuma su shaida cewa ya soki gumakansu A su ba da shaida cewa ya soki gumakansu yanzu dai abin nufi a nan gun sun nemi a zo da shi kuma a tara mutane domin su yi shaida akan abin da zai faru yayin da aka zo da shi kalu sai suka ce da shi a an tafi alta haza da alihatina ya ibrahim shin kai ne ka aikata mana wannan da gumakanmu ya kai annabi ibrahim kaga wannan an ci gaba da tambayar annabi ibrahim shi ma akwai abin da magana da aka goge faja ibrahim yayin da annabi ibrahim ya zo lokacin da suka zo da shi sai suka tambaye shi domin su tsayar mishi da hujja cewa shi ya aikata wannan domin da ya ce musu bal fa'alahu kabiruhum haza to yanzu yaya don haka ya kamata yanzu ya faɗa musu me yasa a an fa'alta ƙala bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yankuhum shi ne ya ce musu babban su ne ya aikata ku tambaye shi in ya kasance yana magana in har suna magana da babban da su to ku tambaye su mana in za su fahimci abin da na kuke faɗa har su ba ku amsa da abin da ya daidai da amsa ku to ku tambaye su in har suna magana sun zo sun tambaye shi shi kuma ya mai da kan cewa babban su ne ya aikata kuma ya kafa musu dalili in suna neman hujja to su tambayi babba wannan kaga kamar annabi ibrahim yana so ya nuna musu wa'azi ya bi su da wa'azi daki daki wa'azi a aikace domin ya san za su duba su ga cewa su sun san wannan gumakan da aka kakkarya da babban ba sa magana to ta yaya za a ce su tambaye su to in kuma ya zamanto sun tabbatar da wannan to ta yaya za su zama abin bauta gajiyayyun da ba za su iya kare kansu ba ko ba za su ba da labarin wanda ya cutar da su ba su ce wane ne to yaya za su kare wani ta yaya za su taimaki wani ta yaya kuma an za su zama abin da ake neman amfani da ingijewar cuta daga wajensu wannan yana tabbatar da cewa laisu ahlan bizalik ba su cancanta ba kwata-kwata su zama abin bauta shine yace ku je ku tambaye su فرجعوا إلى أنفسهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم ثم على رؤوسهم لقد علمت ما duk hankokin sama da suka zo a kashe waje biyu Na'am sai Ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da bamu labari ya ce faraja'u ila anfusihim sai suka dawo zuwa kawunansu faƙalu sai shashin ya ce ma shashi innakum antumuz zalimun lalle ku dinnan Kun kasance a zalimai sun manufi su ala ru'usihim sannan aka juyar da kawunansu suka koma kan bata suka ce laƙad alinta ma haula iyam suka ce laƙad alinta lallai tabbas ta riga ta sani wa'annan gumakan ba ta magana kaga an zo akan an zo inda yake so a su sun tabbatar da cewa mutanen waɗannan gumakan fa ka riga ka sani mun sani ba magana suke ba sai ya za ka ce mu tambaye su qala afata duna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum yanzu za ku bautatawa koma bayan Allah wanda ba sa amfanar da ku komai ko ba sa cutar da ku uffin lakum kai tir da ku kai can ku wani ma ta abuduna min la da abin da kuke bautatawa koma bayan Allah afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba Allah anan sai ba mu labari dangane da mutanen annabi Ibrahim yayin da annabi Ibrahim ya faɗa musu abin da ya faɗa musu faraja'u ila anfusihim ai sai suka dawo da zargi zuwa kawunansu imma dai zargin na rishin kare gumakansu da allolinsu shine faraja'u ila an na rishin kare wannan gumakan nasu da allolinsu da suka yi ko kuma ai raja'a ba'dhum ila ba'd ruju'il munqati an hujjatihi ko kuma shashin suka koma suna kallon shashi kamar wanda hujjarsa ta kare ya san yanzu dai ba ya da hujja wanda ya riga ya gano lalle hujjar abokin tattaunawarsa ita ce tsayayyar hujja to a nan sai suka gane abin da annabi ibrahim yake so ya musu bayani a kai cewa duk wanda ba zai iya ingije cuta da kansa ba ko ba zai iya cutar da wani ba bai kamata a ce ya cancanci a bautata mushi ƙalu sai suka ce an tumu zalimin ai shashinsu ya ce ma shashi antum na li fusukun lalle ku kun zalunci kawunanku da ibadati hadhihi jamadat da kuke bautata waɗannan daskararrun abubuwan da ba ba sa magana kun zalunci kanku ashe da kuka cewa wanda ya aikata wannan abun shine azzalimi ashe ba shine azzalimai azzalimi ba wanda ya karkarya gumaka ku ne kuka tabbata cikakkun azzalimi ko kuma wasu malamai suka ce faƙalu innakum antum zalimuna lalle ku ne azzalimai yanda kuka bar gumakanku kuka yi sakaci da su ba ku kiyaye su ba har aka zo aka fatattaka su ni zai iya ɗaukan haka sai Allah ce sun maluki su a ru'usihi sannan sai aka juyar da kawunansu ai aka maida su cikin jahilcinsu da inajinsu sun maluki su a ru'usihi sai Allah ya buga misali da juya wasu kan ɓarnansu kamar abinda ka juya samansa ya dawo ƙasa ƙasa ya koma sama kamar abinda ka jirkita shine lukisu a ru'usu aka jirkita kawunansu to saboda yadda nan take abu ya fara haska musu cewa a ah, ta yaya za mu bautata ma lalle mun zalunci kanmu wato kamar haske ya fara zuwa sai kuma suka ƙara junansu suka karewa junansu fushi akan jahilci da bata da ci gaba da kafircewa Allah to sai Allah ya misali kamar an yi sun yi upside down kenan sun manuki su ala ru'usihim suka juya wa'insu kuma sai annahum ta'ta'u ru'usahum khajalan min ibrahim wasu kuma suka ce sun manuki su ala ru'usihim wai sai suka saddar da kawunan su haka ƙasa saboda suna jin kunya annabi ibrahim wa huwa da'ifun imamu shaukani ya ce wannan tafsirin yana da rauni kwarai ga wanda suka fassara sun manuki su ala ru'usihim da cewa sannan suka sadda kansu haka saboda kunya an tsaye musu da hujja ya ce yana da rauni saboda me ya ce saboda ai kalmar da aka yi amfani da shi domin da aka ce summa nakasu ru'usahum bi fatihil kafi nakasa shine mutum ya yi haka aka jingina fi'ili zuwa gare su nakasu ru'usuhum sai wannan tafsirin ya inganta amma sai aka ce nukisu ala ru'usihim a wani ruwayar ma nukisu da shaida sannan bayan an juyar da su abin da zai sun ba da an nuki su bayan an juyar da su sun koma kan su da kafircinsu sai suka yi wa annabi Ibrahim magana da cewa laƙad alimta ma ha'ula iyan kaga wannan yana nuna ba sun saddakar ne ba domin da a ce sun siddar da kansu ne haka saboda kunya ai sun yi saranda kenan kuma da sai a ce summa na kasu ru'usan amma summa nutkisu ala ru'usihim aka ce kaga sai suka aka juyar da tunaninsu ai ƙa'ilina sai suke cewa ni ibrahim ga annabi ibrahim laqad alimta anna nutuka laysa min sha'ani hadhihi al-asnam Hakika ka san magana ba ta wannan gumakan bane ba ba ta yin magana to kaga an zo wajen qala ibrahim mubakkitan lahum wa muzriyan alaihim sai annabi ibrahim ya ce musu yana mai kafa musu da hujja wadda take da rinjaye a kansu yana mai aibata su cewa a fata abuduna min dunin lahi yanzu za ku rinka bautata ma koma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an minan naf'i wanda babu wani abun amfani shai'an duk kankantarsa da za su yi amfana da ku da shi wala ya durrukum kuma ba wani nau'in cutarwa duk kankantarsa da za su iya cutar da ku babu shi ne za ku rinka bautata musu uffin lakum tir da ku walima ta duna min dunillah da abin da kuke bautata koma bayan Allah wannan wani irin tunani ne a nan kamar annabi ibrahim yana ƙasƙantar da abin da suke bauta da tunaninsu yana wulaƙanta shi kansa abin bautar bai cancanta a bautata mashi ba wallamu lakum uffin lakum din nan li bayanin muta'assif bihi abin da ya tir da shi domin ai lakum wa li tir da ku da gumakanku afuf والتعفف كما شيني أف على ربتي كما عند كرنت أتن سورة إسراء ولا تقل لهما أف تو أف إن صوت يدل على التدبر wani sauti ne da yake fitowa wanda yake nuna irin irin abinda kai wawanci ko kyamar abinda mutum ya aikata ko rashin kamatuwar abinda mutum ya aikata kamar a hausa mutum ya yi ka yi tsaki ko tir irin abin da ka aikata ba abin so ne ba to su ma laraba sai su ce uf to shi yasa anan ya yace uffin ku amma ka ce tir da ku ko kai ku da abin da kuke bautata koma bayan Allah afala ta'qilun ai laisa lakum uqulun shin ba ku da hankalin da za ku yi tunani ku cewa wannan mummunan aikin da kuka aikata da kanku ku kuka sana'anta abu kuma ku zama abun bauta ya zama abun bauta nan sai aka kaga mai bautan gunki da mai bautar duk wani abu koma bayan Allah akwai rashin hankali a tare da shi domin babban rashin hankali ne abinda ba zai iya amfanar da kowa yasa ɗaya daga cikin sabai da yake bada kissa cewa yana daga cikin abubuwan da ya musulunta in ya tuna sai ya bushe da dariya in saha sahal ya ce lokacin da yana jahiliya da kansa ya yi gunkinsa da damino mai kyau ya kirkire shi shi ya kiya shi kullum yana zuwa wajen shi yake bautatawa ran nan ya ji yunwa ya zo ya same shi ya yi mishi bayani ya samu abinci ya yi addu'a ya fita kasuwa babu labari ya ƙara dawa ya roƙe shi a buɗa ya fita ya dawo da ya dawo yunwa ta ishe cikin dare yana kuka ya ce Allah sai dai kai haƙuri wallahi da kai zan yi kalashi so da rasa yadda zan yi ya kakkarya abin sa ya cinye ka na akwai rashin hankali asalin abin da zai zamanto cewa wannan shine bauta wanda ba zai amfanar da kai ba ba zai cutar da kai in ka kiraye shi ko wanda za su je makabarin suna kira suna addu'a wannan da tsaya an ka ce wane a cikin kabarin ba zai amsa ba amma kuma suka rinka cewa ya baka shanu ya baka ƴaƴa ya buɗa ma kasuwa ya menene mun saki kowa mun kama ka kaga wannan akwai rishin zuzzurfar tunani shine sai ce a falata a yanzu ba za ku hankalta ba to kaga annabi ibrahim ya kama bige su da hujja ta ko'ina sun tsewa da kansu da hujja sun nemi a yi jayayya an fara jayayya ya mutu ɗin Ta yanzu ne za a yi kenan sai Allah maɗaukacin sarki ya ce na'am ƙalu sai suka ce har ruƙuhu ku ƙona shi ku toye shi kawai wansuru hataku ku taimaki ababen bautanku in kuntum fa'ili in kun kasance dai za ku aikata haka ƙulna Allah ya ce sai muka ce ya naru ya wuta ku ni bardan ki zama sanyi wa salaman da aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim wa aradu bihi kaidan sai nufin makirci a gare shi faja'alnahumul akhsarin sai muka sanya su su suka fi kowa taɗewa kaga anan yayin da hujjarsu ta yi rauni hujjarsu ta gajiya tunkarar gaskiyar da annabi ibrahim yake faɗa musu to yanzu sai suka juya wajen amfani da ƙarfin mulki da ƙarfin iko daman haka halin duk wanda hujja ta ƙare mar kamar yadda wani yake cewa in babu nassi to sai naushi duk wanda ya juya ya juya ya rasa nassi ya kawo in kuna muƙabala to da an jima naushi zai kawo shine ƙarshe shi sa lokacin da can ake muƙabala in aka je muƙabala tsakanin yan izala da yan ɗariƙa farko da ake muƙabala to in aka zo aka je an taɓa zuwa wajen wani shehi aka je aka tsaya muƙabala an cika yan izala duka ba su fi mundun hudu ba biyar aka fara aka kawo hujja aka kawo hujja aka zuba ayoyi aka zuba hadisai sai da ya shiru ba amsa can ya rike lasifika ce ban ce fa ku dake shi ba ha sai mabiya suka gane he in kiya yake mu to me ya kawo duka yace ku bari zan ba da amsa amma ban ce ku dake shi ba ki ne yayi in kiya ni kuke domin in kiya ce ni kuke har yanzu ku dake shi ba to da hujja ta kare in hujja ta kare da mun sai duka to su ma da suka zaba yanda za su yi dalili da nafsi duk wanda kaga kana muƙabala da shi kuna tattauna ya koma zage-zage ya koma aibata ka ya koma ai ba yan halal bane ba ai baƙi ne ai ba yan gari bane ba ai kaza ya ko to duk wannan hujja ce ta ƙare in hujja ta ƙare sai a koma sai a koma wani abu to faƙalu sai su ce riƙo ku ƙona shi ai ku tara wuta ku ƙona shi ai shashin su ya ce ma shashi yayin da duk wata hila ta kare annabi ibrahim ta gagara kuma gashi a bainar jam'i an tara al'umma kuma ana ta kafa dalili annabi ibrahim sai bayani yake yana cewa ba ku kuna ta kaza wanda ba su amfani talaka gama garin mutane suna eh gaskiya fa ba za su iya ba to suka ce a kona annabi ibrahim sai suka juya daga harkar a tattauna na kawo dalili zuwa hanyar zalunci da keta suka juya za su nuna yanzu ƙarfin iko da mulki sai suka yi ittifaki wani haza ƙalu shi yasa da shaki suka ce har ruƙuhu sai suka ce wansuru alihatakum ai ku taimaki allolinku in kuntum fa'ilin in fa za ku aikata in za ku yi wani abu ku yi wani abu irin yadda dai wancan shehin yayi in dai in kuma jira kuke aikan bayani ana kawo hadisai da ayoyi ana bayani ana kafa hujja ba inda fa za ku yi in kuka na so a kare wannan maganar to kawai ku ƙona shi wannan shine ramuwa da za ku yi in kuka aikata haka wasu suka ce wanda ya faɗi wannan shine na maruf sarkinsu wasu suka ce wani ne rajulun minal akrat malaman tafsiri suka ce wani ne daga mutanen akrat ya zo ya da labari to wannan wutar kamar yadda aka ce shi ne sai suka je suka tara dukkan wasu itatuwa aka haƙa rami mai girma kamar yadda malaman tafsiri suka yi aka haƙa aka haƙa wuta wutar da in ka zo ducewa ta gefen tama, tsakaninka da ita da nisa sai ka ji zafi ba a taɓa haɗa wuta ba mai ci mai balbal wadda giryan wuta ce ta narke irin wannan wutar ita aka haɗa kuma ba ma za a iya zuwa kusa da shi ba a jefa annabi ibrahim sadda aka sanya shi a cikin majaujawa domin duk wanda ya zo kusa da shi zai kusa da wutan nan konewa zai yi daga can nesa aka wullo shi sannan aka wulla shi ciki wuta da aka harbo shi ya fada cikin wuta to sai Allah da ƙarfin ikonsa ya yi umarni da kanshi ba a jira wani mala'ika ba a ce ce wutar kaza Allah ce ƙulna sai muka ce ya na rukuni barda ya ke wuta zama bardan mai sanyi wa salaman sanyin ma kai ya zamanto sanyin da zai cutar mai aminci ala ibrahim akan annabi ibrahim shikenan wutar ta zama madaidaiciya aka ƙara ta shi yasa lokacin da duk wani abu da ka sani na maƙiyi in dai kana kan addinin Allah to kakka ji tsoro wata bindiga wani kwari da baka wani baka wani menene kai lokacin da aka tsara ma ko aka harba ma bindigar tau mutane sun firgita wata wataƙila kai lokacin da harsashin zai shiga salin alin zaka ji ba wani zafi da zaka ji ba abin da zaka ji tuna Allah madaukakin sarki ya kashe wannan ko bayan Allah nawa aka musu haka shi yasa zaka ji har tashi yana shiga amma babu wani kururuwa babu ihu babu wayo Allah ka je ka ga in ana harbin yan fashi kowa ya san lokacin da ake harbe yan fashi a nan kofar mata in ka je ana harbin su ya kaga yadda naman su yake fatattaka an ɗaure su da igiya amma yanzu ka zo ka samu lokacin da aka harbi malam Ja'far yana sujjada a nan kusa da shi tsakanin da shi ai ta saka bullet wanda ya kai bakwai a bangaren zuciyarsa amma ba a ji ihu ba a lasifika da kururuwa da furiya sai kalmar shahada da la ilaha illallah da kalmar shahada da yake tashi a mumbari kuma aka zo aka sami shi a nan inda yake ya yi sujada ya kungire ya jingina da shi wannan mumbari din masallacin kai ka san ba zafin shiga har tashin ba aka bi. Allah sai ne ya iya wa bawansa haka muke kyakkyawan zato domin yanayin da ya nuna ba mu san gaibu ba haka yake nuna ma wala nuzakki ahadan ala Allah amma bai mun san yadda ake harbin mutane daga nesa ma yadda mutum yake tsalle ya faɗo in an harbe shi haka bayan Allah a ko da yaushe na gari ubangiji maɗaukacin sarki yana kare su shi yasa Allah ce wa aradu bihi kaidan sun yi nufin makirci da cutarwa da agama da shi ai ma fa ja'alnahumul akhsari sai muka sanya su sune tababbu duk wanda ya nufin makirci ga addini da musulunci to ƙarshen al'amari shi zai taɓe shi zai zama taɓaɓɓe domin Allah madaukakin sarki la yansuru dina sai zai taimaki addininsa da masu addini kamar yadda ya taimaki annabi Ibrahim ya taimaki annabi shu'aib ya taimaki annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam innan lokacin da aka ce mai innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil kamar yadda hadisi ya fita cewa manzala sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka jefa annabi ibrahim abin da ya faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil shi ma manzala yayin da aka kawo mutane sun taru za su dawo su kisa su su kawo muku farmaki sai ce hasbun Allah wa ni'mal wakil Allah madaukakin sarki ka tserar da mu ubangiji maɗaukacin sarki ka taimaki addininka ka taimaki masu addini Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka kare mu ka kare addininmu. mu Allah ka kare rayuwar ka albarkace ta Allah ka yalwata mana arzikinmu. mu Allah ka kawo mana buɗi a rayuwar mu Allah ka jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah duk waɗanda suke ta'addanci Allah ka mana maganin su Allah duk wanda yake cutar da mu Allah ka mana maganin mu ya zal jalali wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir akwai neman taimako za a zagaya insha